Jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin shirin taskar masoya har yanzu muna cikin littafin magana ta kare yanzu ko za mu ci gaba. A kwana tashi ba wuya a gurin Allah kamar yadda komai na duniya yana da iyakarsa ikon Allah ne kawai bai da ƙarshe. A yau ne kotu ta wanke Ibrahim daga zargin kisan da aka laƙaba masa na cewar shine ya kashe Alhaji Tasiyu. sannan kotu ta yanka wa alhaji bello alitarin tara da zai biya ibrahim kimanin naira miliyan goma sha biyar na sharin da ya yi masa a wannan rana duk wani masoyinsa dole ne ya taya shi murna. Fuskarsa ba yabo ba fallasa ya sauko daga jibgegiyar motar da Dr. Ahmad Tasiru ya ɗauko shi daga babban police headquarter ɗin da ke kofar Nasarawa bayan kotu ta wanke shi. Har ya juya zai ƙarasa fita daga motar cikin sanyin murya Ahmad ya ce, Ba za ka jira ni na gama faka motar ba tukunna? Ya mutsa fuska Ibrahim eh, har sai da ɗan taban yankan da ke gefen fuskarsa ya lotsa sannan ya ce kai haƙuri amma ba zan iya jiranka har ka samu gurin da za ka yi fakin ba ba tare da na yi ido da mahaifiyata ba yana gama faɗar hakan ya sauko tare da kulle masa ƙofar motar tun da ya fito daga motar mutanen unguwa suke kallonsa tamkar wani sabon tauraro ko kaɗan bai damu da irin kallon da mutane ke binsa da shi ba ya sa kai ya fara tafiya cikin shauƙin begen son ganin mahaifiyarsa Ganin saurin ba zai masa ba ne ya sa ya fara haɗawa da sassarfa har ya kai kofar gida. Ga baki ɗaya rasa ƙarfin gwiwar shiga gidan ya sai kawai ya ja tunga ya tsaya yana sauke numfashi akai-akai. Da ƙyar ya iya tattaro jarumtar da ta yi masa saura ya shiga gidan yana bin ko ina da kallo cikin ƙaguwar san ganin umma. Umma da ke zaune ta zuba wa zara idanu wadda ke fito da kayan marmarin da ta siyo mata daga ledarsu. wayanda suka hada daga kan kankana kwallo guda sai kuma apples manya wayanda su akalla za su kai kimanin guda goma sha biyu jajaye da su manya sai kuma ayaba nono guda ita ma a gefe kallanta kawai umma ke yi ta rasa bakin magana domin ita al'amarin zara ya daina bata mamaki kwata-kwata ganin irin kallon da umma ke binta da shi ne ya sa ta miƙe da sauri tana dariya ta ce umma bara na tafi gida kar dadi ya dawo ya ga bana nan zai iya mun faɗa. Tana shirin fita daga ɗakin kenan ya ɗaga labulan ɗakin cikin zumuɗi da tsananin kewar ummansa. San bai tsaya bi ta kan wadda ya ga tana ƙoƙarin fita daga ɗakin ba, ya ƙarasa da sauri ya zube gwiwoyinsa saitin na umma tare da faɗawa jikinta ya saki wani irin kuka mai taɓa zuciya duk mai sauraronsa. Umma kuwa kasa koda motsin kirki ta yi don ganin lamarin take tamkar almara ko mafarki ne. bata samu zarafin magana ba ta ji saukar hawayen da ke zubowa daga idanunsa a kan hannunta. Jin yadda yake kuka ne ya sa umma ita ma ta fashe da wani irin kukan da bata shirya yi ba kwata-kwata. Sosai suka ba wa zara wani irin masifaffen tausayi don haka ta kasa cewa komai illa kawai zafafan hawayen da ke zubo mata tamkar an kunna mata famfo. ba ta ƙara afkawa a ƙoramar tausayinsu ba har sai da zainab ta shigo ɗakin wadda ke sanye da yunifom ɗinta na makaranta tana shigowa ita ma ta faɗa jikinsa ta saki wani irin kuka mai matuƙar nuni da irin yanayin da take ciki a cikin zuciyarta kankame Zainab da ummaye a jikinsa, still hawaye na zubo masa, da sauri zara ta fice daga ɗakin ba tare da ta waiwayo ba, kai tsaye gidansu ta nufa cikin sa'a ta riski momanta a falo. Kai tsaye zara ta nufi ta faɗa jikinta ta saki wani irin kuka wanda ta jima tana dannewa. Cikin tashin hankali momi ta shiga tambayta dalilin zubar hawayenta, amma sam zara ta kasa magana sai ma ƙoƙarin shiɗewa da take yi. Fuskota mom ta yi daga jikinta tare da girgiza ta da ƙarfin bala'i cikin karaji ta ce ke Fatima ki kuwa sai a lokacin ta ɗan fara dawowa daidai sai dai wannan karan kukan nata babu sauti sai hawaye da ke ziraro mata kamar an buɗe bakin famfo. A wannan lokacin idan hankalin mom ya dubu to babu wanda bai tashi ba. Don haka ta kafe ta da manyan idanunta tana aikin kallonta saboda tsabar yadda zuciyarta take a jagole. Hannu zaga ta sa ta goge hawayen da ke ziraro mata da bayan hannunta cikin murya kuka wadda ke nuni da irin shekin ta ce, Mom ina son sa, wallahi idan har bai aure ni ba mutuwa kawai zan yi. Mom na san ke uwa ce, kuma zaki iya fahimtar halin da nake ciki, gwargwadon iyawarki. Don Allah mom, ki taimake ni Ibrahim ya zama nawa, idan har ba so kike yi, in faɗi ƙasa babu numfashi ba. wani irin sanyi jikin mom saboda tsabar tausayin ɗiyata ta. hakika ta fahimci yadda son waje ya yi mugun ƙarfi a da tasiri a zuciyar zara wanda idan har ba su yi da gaske ba to komai zai iya faruwa cikin sigarar shi ta jawo ta jikinta tana ɗan buga bayanta sannan ta fara magana cikin taushin lafazi ta ce Fatima ina so ki kwantar da hankalinki ki miƙa wa Ubangiji dukkan lamarinki sannan ki ƙaddara cewa dukkan abin da zai same ki na jarrabawa to daga Allah yake yawan kukan da kike yi tare da dora wa kanki damuwa ba zai amfana miki komai ba face wata matsalar da ba komai tsarin ubangiji ne ki sa a ranki idan Allah ya yi Ibrahim mijinki ne ko yana so ko baya so sai ya aure ki haka ko mu ma muna so ko ba ma so sai ya aure ki amma fa idan ba mijinki ne ba idan zaki haɗi zuciya ki mutu kaddara za ta sauya haka dole ne ki yi haƙuri ki karɓi abin da kaddara ki ta zo miki da shi numfashi mam ta sauke kana ta ci gaba da cewa Mai wayo ne ke bar wa Allah zaɓi a dukkan lamarinsa Fatima. Don haka nake so ki dage da addu'an neman zaɓin Allah a kan ƙaunar da kike yi masa. Idan har shi ɗin alkhairi ne a gare ki, to cikin sauƙi Allah zai mallaka miki shi ya zama naki kin ji ko amma batun kuka duk ki ajiye shi a gefe da kuma ɗorawa kanki damuwar da kike son yi don Allah ki cire damuwa a ranki kin ji ko komai na Allah ne. Daga mata kai Fatima ta yi cikin nutsuwa tana sauke numfashi a kai a kai. Burmishi mum ta yi a ranta tana jinjina irin ƙarfin san da Zara take yi wa waje galɗin. Ta ce to masa tashi ki sama ki watsa ruwa ko ko za ki ɗan ji dama dama. Kin ji amarya waje gal ko kuma amarya Ibrahim zance. Har abada ba zan ga wannan baƙar ranar ba a gidana. Alhaji Taju da ya dawo tun ɗazin ya tsaya yana sauraron duk maganar da suka gama yi a bakin ƙofar falon ya faɗa hakan cikin tsananin fusata da zallar ɓacin rai. Cikin tsananin ɓacin rai ya ƙara sun tsakiyar falon. Kafin Zara ta ankara ya ɗaga hannu ya sharara mata wani uban mari wanda ya sa ta kife a gurin bakinta na fitar da shi. Daga kafar saye da zummai ya hambare ta mum ta saurin janye Zara. Lokaci guda kuma ta saki kuka ta ce haba alhaji kashe ta kake son komai A fusace ya dube ta da rinannin idanunsa, wayanda suka koma launin jayace. da dai in ba wa wannan ɗan iskan yaron aurenta, wallahi gara in sa wuƙa in yanka shegiya, in ya so kowa ma ya huta. Da dai in bari ta jawo min wannan abun kunyar da take kokarin jajibo mini. Baki sake mom ke kallon sa cikin fitar hayyaci ta ma rasa abin da za ta faɗa, da kyar ta iya tattaro maganar da ta yi mata saura ta ce Alhaji, shin ka manta da cewar zara ita kaɗai ce ɗiyar da muka haifa a duniya? kuma kake faɗar hakan? Cikin ƙuna rai da fushi marar misali ya nuna mom da hannu ya ce, Ke, wallahi ki fita idanuna tun kafin ki ƙara hasala ne in yanke miki hukuncin da zai iya sanya ki na dama yanzu na, don wallahi zan iya sakin ki akan wannan magana. Wani irin bugawa kirjin mom ya yi lokaci guda kuma idanunta suka furfuto saboda tsabar yadda kalamansa suke barazanar gindayar da ita. Rintse idanun da ta yi lokaci guda kuma ta saki wani gajeren murmushi wanda ke bayyana irin ɗacin da kalamansa suka yi mata a rai ta ce. Lallai Alhaji na lura idanunkan nema suke yi su Tunda har gashi bakinka yana neman ya sanya ka furta kalmar da za ka yi da na sani daga nan har ƙarshen rayuwarka. Ko da wasa ba zan yi gigin hana ka saki na ba, amma ina so ka sani duk abin da Allah ya tsara a rayuwar ɗan adam shine yake tabbatacce. Haka kuma duk yanda ka kai da tsanar Ibrahim idan Ubangiji ya kaddara sai ya yi zaman aure da yar ka Fatima wallahi babu abin da zai hana faruwar hakan. karshe ma sai ka ga rabon aure ya zo ya kashe ka kuma a yi bikinsa su tare tare saboda duk wani shiri idan ba na Allah ba ne shirme ne. Tana kaiwa nan ta kama karfen benen da ke falon ta fara hawa cikin tsananin ɓacin rai. Sai dai tun kafin ta kai tsakiya ya daka mata wata uwar tsawa da ta sanya ta tsayawa tar. ba tare da ta motsa bai ce ni kuma kafin rabon da kike ambata ya zo ya ajalin nawa ni kuma zan nuna miki cewa ni ne uban da ya haife ta wallahi sai na nuna muku daga ke har ita ni ke da hukurumin aurar da ita ga wanda zuciyata take so ba wanda take ra'ayi fashewa da wani irin kuka zara ta yi tamkaranta zai fita saboda tsabar tashin hankalin da ta samu kanta a ciki tun da take da iyayenta ba ta taba jin sun yi musayar yawo ba sai yau yau din ma wai a kanta ko juyawa mun ta yi ba ta ci gaba da hawa step din har ya haka ne ya kara fusata shi a madadin ya haura saman sai kawai ya juya ya fice daga gidan gabaki daya saboda tsabar fushin da yake ciki Yana fita zaga ta bi shi da kallo hawayen idanunta na tsananta zuba, tabbas ta san halin dadinta, Allah ne kaɗai ya san abin da zai iya aikatawa akan wannan al'amarin. wani sabon kukan ta fashe da shi a tsakar falon cike da tausayin kanta da kuma makomarta ba za ta so a ce ta sanadin ta iyayenta sun rabu ba dole ne ta san abin yi za ta fawwala wa Allah komai idan Ibrahim mijinta ne za ta aure shi haka kuma idan ba mijinta ba ne ba duk yadda ta so ba za ta aure shi ba tabbas maganar mom gaskiya ce amma sai dai ba za ta yi abin da zai zama al'umma za su yi tir da ita ba Yau kamar kullum sanye take da marin ɗin doguwar rigar atamfa kanta babu ɗan kwali. Ka tana cin shinkafa da wake da salak. Sai wani tura baki take yi, tana kallon Inno, kamar za ta fashe mata da kuka ta ce Inno, wai har yanzu ba za ki yi wa babanmu tarin maganar jam ɗin tawa ba ne ba? Inno da ke zaune daga can gefenta, ta ɗago tana kallonta, tare da taɓa baki ta ce so dubu nawa kike so in masa maganar hajjo? Kin da fi kowa sanin halin ƙanin ubanki. Kawai dai jaraba ce irin taki da ta hana ki fahimta. Ni wallahi da za ki ji ta tawa ma kawai ki haƙura da maganar jami'an nan. Ubangiji ya baki miji ki ya aure kawai wanda zai kula da ki ya tausaya miki ya kuma iya maraice ki. Turo baki Hajjo ta tare da ajiye robar shinkafar da ke kan cinye ta. kamar za ta rushe da kuka ta ce, "Don Allah ino tun da ina so to ke ki biya mun ma." Daga mata hannu ta yi alamar ta rufe mata baki, hakan ne ya ba wa ƙwallar da ke makala idanunta damar zubowa. ta Ino ba ta yi ba ta ci gaba da aikin gabanta har ta gama botsare botsaren ta, sannan ta dangana. ce ta shigo gidan da gudu tana sauke numfashi ga baki ɗayansu idanu suka zuba mata A hajjo sabida tsabar yadda ta tsorata har ta fara ƙoƙarin hayewa gadon ƙarfen da ke ɗakin. Inno ta yi saurin rike ta. ta Inno ta mayar ga Ummi ta ce ke lafiya ki kuwa kika shigo mana ko sallama babu anya kuwa ko sallama babu maryama sai a lokacin ummi ta dago ta kalli inno ta ce dan Allah inno ki hakuri mantawa nayi wallahi saboda rudanin da nake ciki shi yasa ban yi sallamar ba ta da idanu inno ta yi kimanin wasu 'yan mintoci sannan ta ce me kika gani haka da ya ruda ki kamar ummi jira take ta ce inno waje ganne aka ce mun ya fito daga kurkuku a ce wai ba shine ya kashe alhaji tasiyu ba kotu dai ta wanke shi har alkali ya yanka wa alhaji bello zunzurutun kuɗi ya biya shi kimanin naira miliyan goma sha biyar yanzu dai waje gal attajiri ne hajjo ne ya ɗauki wani irin rawa kamar mazari a hankali ta zame jikinta daga rikon da inno ta yi mata ta zubi a ƙasar ledar da ke ɗakin daɓas hawaye na zuraro mata can kuma sai ta fashe da kuka mai ƙarfi still jikinta na wani irin karkarwa daga inno har ummi zuba mata idanu suka yi suna kallanta cike da al'ajabi aka gasa wanda zai ce da ita kala ganin abin nata ba na ƙara ba ne ya sa ino ta ɗago ta zuwa jikinta ta ce ke lafiyar ki kuwa wannan kukan duk na menene tunda an ce miki ya fito ai ba kashe shi aka yi ba ko sai ki samu hama da lafiya ai kamata ya ki taya shi murna ba wai ki tsaya kina kuka Lub ta yi a jikin Inno tana sauke ajiyar zuciya ba tare da ta yi magana ba, nan dai Inno ta yi ta aikin rarashinta da tausasan kalamai sannan ta samu ta saki ranta. Bangaren Umma kuwa faɗar irin farin cikin da ta samu kanta a ciki abu ne mai matuƙar wahala. Kallo ɗaya za ka yi mata kasan tana cikin matsanancin farin cikin da baki ba zai iya siffanta maka ba. Suna tsaka da wannan ganin farin cikin, Dr. Ahmad ya shigo gidan a ƙarƙashin jagorancin Nadiya. Cikin nutsuwa ya tsaya bakin ƙofar ɗakin tare da yin sallama. Cikin matsanancin farin ciki Umma ta shafi gefen fuskar Ibrahim tana mai kafe shi da idanunta da ke tsiyayar da kwalla, kana ta amsawa Ahmad sallamar da ya yi tare da bashi izinin shigowa. cikin nutsuwa ya shigo ɗakin cikin wata da kakkiyar shadda Amikolo wadda ta karbi jikinsa sosai tun daga bakin kofa ya so ya dunkusa umma ta yi saurin dakatar da shi tare da miƙewa cikin azama ta ɗauko masa da duma ta shimfiɗa masa duk da cewar ta san waye shi ɗin ba ƙarasa waye ya zauna tare da sakin murmushin da ya zame masa tamkar a ɗabi'a bayan ya zauna ne ya dubi umma cikin girmamawa ya ce umma ina wuni da sakin fuska umma ta amsa masa da lafiya lauɗan nan ya mutanen gidan naku kansa a ƙasa ya amsa mata da suna nan lafiya ya kuma aka ji da fargaba Marbishin da ya bayyana haƙoranta umma ta saki, kana ta ce alhamdulillah mun gode wa Allah amma sai dai ban shaida ka ba wallahi. Dagowa ya yi tare da janye farin gilashin da ke idanunsa wanda ya bayyana fararen ƙwayar idanunsa ya ce, eh haka ne umma, dama na yi tunanin haka. Ya faɗa yana gyara zamansa, kana ya ci gaba da cewa, ni sunana Ahmad Tasiyu Muhammad, ni ɗan marigayi Alhaji Tasiyu ne. Ƙara waro idanunta umma ta yi tana kallonsa, ganin hakan ya sa shi sakin murmushin da ya fallasa kyansa da zallar kamar da suke yi da mahaifinsa marigayi Alhaji Tasu ya ce, Ki kwantar da hankalin ki umma. Sannan ki sanya wa ranki cewar abin da ya faru da Ibrahim kaddara ce, wadda bai isa ya kauce wa hakan ba. Tun bayan abin da ya faru, wallahi har cikin raina na san ba Ibrahim bane ya kashe mahaifina. Kawai dai, azzaluman da suka yi kisan ne suka yi amfani da shi wajen yi masa da baibayin da babu wanda ya isa ya fitar da shi sai Allah. na haka ni ma ban zauna ba na shiga bincike kan gawar mahaifina har Allah ya bayyana mana abin da yake ɓoye. Wani dogon fasali umma ta ja tare da jinjina kai cikin gamsuwa da bayanan nasa sannan ta ce babu shakka abin da ka faɗa gaskiya ne duk wanda ya riƙe Allah a matsayin abin dogaransa to babu shakka shi ɗin ya isa masa. Don haka wannan abin da ya faru da Ibrahim ba ƙaramar aya ba ce ga dukkan wani mai hankali. A zahiri shi ɗin ba shi da wani tartibin gatan da wani ɗan adam zai iya tsaya masa. Amma kuma duk da hakan sai gashi Allah ya nuna ƙudurarsa a kan lamarin don ya nuna wa duniya cewa mai gaskiya ba zai taɓa tozarta ba. Kansa a ƙasa ya ce, haka ne umma, amma sai dai duk da hakan Ibrahim yana da damar da zai da zai maka Alhaji Bello Ala a kotu. bisa ɓacin sunan da ya ja masa muddin yana da ra'ayi akan hakan duk da cewar yana onda wata shari'ar a halin yanzu wani ƙayataccen murmushi umma ta saki kana ta ce san ban goyi bayan hakan ba ahmad mun bar wa allah shine alƙali mafi adalcin masu adalci ba wata ƙara da za mu shiga duk da cewar sashin dokar ƙasar Najeriya shafi na dubu biyu da da da biyar sittin ɗari shida, ya bayyana yin haka. Ga baki ɗayan su zuba mata idanu suka yi cike da kaɗuwar yadda aka yi ta san haka. Babban abin da ya fi komai ɗaure musu kai shine yadda suka ji har page number ɗin sai da ta faɗa. Hakan nesa duk suka tsare ta da ido. Cikin yanayi na zallar mamaki da kaduwa, Ibrahim ya kalli Umma ya ce, "Amma ta ya aka yi har kika san page number da ke magana akan wannan hukuncin Umma?" Jinjina kai ta yi tare da kallon gefe don har ga Allah ba ta yi tsammanin zai mata irin wannan tambayar ba a wannan lokacin. Shiru ta yi ta kasa shi amsa sai kawai ta rewaye da kallon Ahmad ta ce ya karin haƙurin mahaifinka Ubangiji Allah ya ji kansa ya masa rahama ya sa halinsa na gari kuma ya bi shi. Cikin jin daɗi Ahmad ya amsa mata addu'ar da amin. Ita dai Zainab har lokacin tana jingine da jikin Ibrahim hannunsa cikin nata ko yunifom ɗin jikinta ba ta iya miƙewa ta je ɗaki ta cire ba. Don gani take yi kamar idan ta shiga ɗakin kuma zuwa za a tafi da shi. Aban ne ya katse musu shirin ta hanyar cewa Umma Dama akan maganar ƙudurin dadi ne akan Ibrahim na zo. Ya maganar yana kallon umman wanda sai a lokacin ta juyo ta fuskance shi sosai. Gyara zama ya sosai tare da miƙa mata takardun da ke hannunsa ya ce wannan admission letter din shi ce. Ga baki ɗaya shirye-shiryen da ya kamata duk na riga na gama yi masa tun daga kan inda zai zauna har abin da zai ci babu wanda ban kammala masa ba. Yanzu amincewa ki kawai muke bukata in ya so nan da sati ɗaya sai ya wuce can jos ɗin. Karɓar takardar umma ta yi lokaci guda kuma wasu zafafan hawaye suka fara ƙoƙarin zubo mata. Wurawa admission letter ɗin idanu ta yi, kana ta ɗago tana kallon Ahmad ɗin ta ce, ba ni da bakin da zan iya maka godiya da shi Ahmad. Amma ina roƙon Allah ya ji ƙan mahaifinka, ya sa kuma aljanna ta zama makoma a gare shi. Na gode ƙwarai Allah ya saka maka da mafificin alkhairi, wanda ya fi wanda ka yi mana. masu saurari bari mu kwana nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kafin nan nake cewa assalamu alaikum